بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنصر أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله والمشركات الظانين بالله ظن نساء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله إن أراد بكم سوءا وراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاب قبطة رمضان hijira na da shekara 427 daidai da hudu ga watan goma shekara ta 2006 za mu tashi fassaran ƙur'ani insha Allah daga kan aya ta 131 ta suratul bakara ka sake ɗauko mana daga kan wa man yargabu an millati ibrahim wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah madaukaki ya ce wa man yargabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa wane ne wanda zai kyamaci tafarkin annabi Ibrahim in banda wanda ya wauta kansa Allah shi kare mu wa laqad istafainahu fid dunya hakika mun zaɓi annabi Ibrahim a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lallai shi annabi ibrahim a lahira yana cikin mutanen kwarai sai Allah ya ce iz qala lahu rabbuhu iz qala lahu rabbuhu aslim قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه aslim Allah ya ce ga ya musu lokacin da Ubangijinsa ya ce masa ya kai Ibrahim ka musulunta, ka ba su labari. a lokacin da Allah maɗaukaki ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam ya kai Ibrahim ka musulunta. Ƙwala Allah yana faɗin haka sai annabi Ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na musulunta na miƙa wuya ga Ubangijin talikai. Abu Hayyan wani babban malami na sunna wanda ya mutu a birnin alkahira shekaru 673 da suka wuce a tafsirinsa tafsirul baharil muhid mujallar na farko shafi na 395 ya ce faktalafu mataƙila lahu zalika malaman tafsiri fahimtarsu ta saba ma juna kan cewa shin a wani lokaci ne Allah ya ce ma annabi Ibrahim ya musulunta an dai yarda cewa Allah ya gaya ma annabi Ibrahim ka musulunta iz qala lahu rabbuhu aslim wannan aya ce ta Qur'ani a lokacin da Allah maɗaukaki ya ce masa ka musulunta ƙala aslamtu li rabbil alamin sai ya ce na musulunta na miƙa wuya ga ubangijin talikai to malaman tafsiri fahimtarsu ta saba ma juna akan cewa yaushe ne a wani lokaci ne Allah ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam da musulunta dinnan sai abu hayyan ya ce fal'aksaruna ala annahu qabla zalika qila zalika qila lahu zalika qabla nubuwa mafi yawan malaman tafsiri suna cewa Allah ya gaya ma annabi Ibrahim ya musulunta ne tun kafin ya bashi annabci ba wai daga bayan an bashi annabci ba tun kafin Allah maɗaukaki ya bashi annabci wato tun kafin annabi Ibrahim ya zama annabin Allah wa qablal bulugi kuma tun kafin ma annabi Ibrahim ya balaga tun yana yaro ƙarami a wannan lokacin ne Allah ya ce masa ka musulunta wa zalika inda istidlalihi bil kawkabi wa shamsi a lokacin da Allah ya buɗe wa annabi Ibrahim ƙwaƙwalwarsa ya buɗe masa basirarsa ya dinga ganin alamomin alwahdaniya na Allah maɗaukaki ya tabbatar da cewa lallai Allah ɗaya ne tun yana yaro ƙarami kafin ya balaga a wannan lokacin ne Allah ya ce masa ka musulunta ji abu hayyan ya ce mafi yawan malaman tafsiri na sun'a suna cewa Allah ya gaya ma annabi Ibrahim salam ya musulunta ne tun kafin a bashi annabci kuma tun kafin ma ya balaga to kafin ma abu hayyan akwai abu ja'far muhammad bin jarir al-tabari Allah ya ji kansa malamin tafsiri na sunna na farko yau shekarunsa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha bakwai da mutuwa in ka duba tafsirinsa jami'ul bayan a mujalladi na farko shafi na ɗari bakwai da goma sha ɗaya ya ce fa'in ƙila fa'in ƙalala na ƙa'ilun in mai tambaya ya tambaye mu idan wani ya karanta wannan aya ta suratul baqara id qala lahu rabbuhu aslim a lokacin da ubangijinsa ya ce masa ya kai ibrahim ka musulunta to in wani ya mana tambaya wahal da allahu ibrahima ilal islam da dai wani zai mana tambaya ya ce shin allah ya taba kiran annabi ibrahim zuwa ga addinin musulunci ya taba ce masa ka musulunta qila lahu na'am ibnu jarir ya ce sai mu ce masa kwarai kuwa Allah ya taɓa gaya ma annabi Ibrahim alaihi salam ka musulunta qad da'ahu ilaihi ya taɓa kiransa zuwa ga addinin musulunci fa in ƙala to in mai tambaya kuma ya ƙara wata tambayar ya ce wa fi ayyi halin da'ahu Allah a wani hali ne Allah ya kira shi ya ce ya musulunta ƙila sai mu bashi amsa hina ƙala a lokacin da annabi ibrahim yake yaro ƙarami tun kafin ya balaga tun kafin ya zama annabin allah ai allah ya ba mu labarinsa a suratul an'am allah ya ba mu labarin yadda abin ya auku a suratul an'am in ji ibnu jarir at-tabari allah ya ji kansa Me Allah ya faɗa mana a suratul an'am wa idh qala ibrahimu li abihi azara wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnamana laha hmm. inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin Ibn Jarir ya ce ai Allah ya bamu labarin tuni a suratul an'am yanda al'amarin ya kasance a lokacin annabi ibrahim yana yaro karami babansa sunansa azara Allah ya ce wa id qala Ibrahim li abihi yaro karami bai balaga ba ya ce wa mahaifinsa azara ya kai baba a tattakhidhu asnaman aliha yanzu kake rike mutum mutumi shine abin bautanka ka rike gunki shine abin bautanka shine allahnka yana fa yaro karami domin akwai wanda Allah yake halittansa da basira akwai mutumin da Allah maɗaukaki yake halittansa da basira ka samu yaro ya yi tunanin da ubansa bai yi ba sai annabi ibrahim ya ce wa mahaifin inni araka wa qaumaka fi balalin mubin lalle ina ganin ka ya kai babana da kai da jama'anka kuna cikin wata bata mabayyaniya bata ce mabayyaniya ta ya za a ce ku kuka sassaka abu da hannunku sannan kuma ku ce shi ya halice ku wannan bata fa a bayyana take ya kai baba ku ji yadda Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi azara annabi ibrahim ya gaya wa babansa sunan baban azara amma galibin malaman annasab malaman tarihi suna cewa sunan baban annabi ibrahim taruh kuma asali wannan sunan ba shi da hadisi daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunan cewa sunan mahaifin annabi ibrahim taruh an ɗauko shi ne daga littafin ahalul kitabi ibn jarir ya ce as-sawabu gaskiyar magana ita ce in nasmahu azara sunan mahaifin annabi ibrahim shine azara me yasa saboda ayar qur'ani ita ta tabbatar sannan kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar ayar qur'ani ta ce wa iz qala ibrahimu li abihi annabi ibrahim ya gaya wa babansa to wani mutum ne kuma zai zo ya ce babansa dinnan nan ba shine azara ba ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bayaninsa ya taɓa gabata hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu uku da uku da hamsin da da da da da da da da dubu dubu hudu hudu bakwai bakwai sittin sittin takwas tara hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin yanda al'amari zai auku a ranar kiyama tsakanin annabi ibrahim da mahaifinsa manzon Allah ya faɗa da bakinsa ya ce Yalƙa ibrahimu abahu azara yau qiyama a lokacin da jama'a suka tashi a filin hisabi an tsatsaya ana jiran hisabi annabi ibrahim zai sadu da baban shi manzon Allah ya ce Yalƙa ibrahimu abahu annabi ibrahim zai haɗu da babansa azara ayar ƙur'ani kuma ta ce mana wa iz qala ibrahimu li abihi azara an samu ayar ƙur'ani an kuma samu hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa azara dinnan shi ne mahaifin annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin da ya sadu da shi a filin hisabi manzon Allah ya ce wa'ala wajhi azara qataratun wa gabaratun sai ga fuskar azara dinnan nan ta yi baƙi duk ƙura da zaran kaga fuskar mutum a filin hisabi ta yi baki da ƙura ka tabbata wannan mutumin yana da mummunan makoma wa wujuhun yau izin alaiha gabara tarhaquha qatara sai Allah ya ce ulaika humul kafaratul fajara da ganin fuskar sa ga ta yi baki kuma ga ƙura fa yaqulu lahu sai ya ce masa ayyu ibnin kuntulaka laka baba ina so ka bani shaida wace irin zama na da kai a duniya wane irin ɗa ne na kasance gare ka shin ni ɗan kirki ne ko kuwa ɗan banza ƙala sai uban ya ce masa khairu ibnin mafi alherin yadda ake so a samu ɗa wato ka kasance a duniya zama na da kai zama ne mai kyau sai annabi ibrahim ya ce masa inni kuntu amuruka fi duniya wa ta'sini a duniya fa na maka umarni kai ko ka saba min ya kai baba a duniya na maka umarni ka saba min a suratu maryam ah, Allah maɗaukaki ya ba mu labari inda yake cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahadika siratan sawiya ya taba gaya masa a lokacin da ya ganshi yana cikin wannan bata yace masa ya abati ya kai babana inni qad ja'ani min al-ilmi hakika wani sashin ilimi ya zo min malam ya tika ilimin da bai zo maka ba ba abin mamaki ba ne ɗa ya yi ilimi uba ya tabbata jahili fattabi'ini don haka ka bi ya kai babana ahdika siratan sawiya zan shiryar da kai tafarki madaidaici bai tsaya haka ba me ya ce masa Ya ta لا تعبد shaitan. إن الشيطان كان للرحمن عصيا yace masa ya abati ya kai babana la ta'budi Kar ka koma bautan shaitan fa inna shaitana kana lirrahmani asiya shi fa shaitan ya kasance mai sabawa ne ga ubangijinsa mai rahama kada ka yadda ka yi biyayya ga shaidan in ka bi shaidan ka koma bautansa ka bar bautan Allah ya ci gaba da cewa يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت يا كيما بانا إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ina faji maka tsoro kada fa azaba ta Allah mai rahaman nan wanda ya maka jin kai kada sa fata ta shafe ka fatakuna shaitani waliya idan azaban nan ta same ka a kiyama to zaka zama majibinci ga shaidan ka tuna annabi ibrahim yake gaya wa mahaifinsa na kira ka zuwa ga shiriya na umarce ka na ce ma lallai akwai wani ilimi da ya zo min ka bi ni zan shiryar da kai tafarki madaidaici sai ka saba min yana faɗin haka sai mahaifin ya ce falyawma la usika a yau kan ba zan saba maka ba ya kai ɗana saboda ya ga uwar bari yau ba zan saba maka ba ya kai ibrahim gaya min abin da duk zaka faɗa zan yi fa yaqulu sai ya ce masa hal anta muti'i al yawm wato a yau zaka yi min biyayya ko fa na na'am mahaifinsa ya ce kware ku zan yi ma biyayya domin ya tabbata addinin da ya mutu a kansa dai addinin banza ne fa sai annabi ibrahim ya ce to ko bi azrati ka kama marana ka rike marana duk inda na tafi ka bi saboda a filin hisabi ne ga jama'a nan tili kama marana duk inda na tafi ka bini ni karka yadda ka saki hadisin yana sahihul bukhari ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم يتي سي النبي إبراهيم يتفي حتى يأتي ربه هر سيا إسقى أبنجنسا وهو يعرض الخلق الله ينا واتو حسابي جهلتو أفيلين حسابي فيقول الله دغنن النبي إبراهيم sai Allah ya ce masa ya abdi ya kai bawana Ibrahim udkhul min ayi abwabil jannati shi'ta udkhul min jannati shi'ta ka je ka shiga aljanna ta kowace kofa kaga dama Allah zai gaya ma annabi Ibrahim a wannan lokacin Fayakulu sai annabi Ibrahim ya ce rabbi walidi rabbi walidi rabbi walidi ya ubangiji na baba fa baba fa baba fa ya rabbi ya ubangiji innaka wa'adtani Allah tukhzi Allah tukhzini yawma yub'asun kai min alkawari ba za ka kunyata ni ba a ranar da za a tada mutane a filin hisabi fa ayyu khizyin akhza min abil abadi wace irin kunya ce tafi a ce mutum ya tashi a filin hisabi ubansa yana cikin waɗanda aka nisantar da su daga rahamar Allah wace kunya ce tafi wannan annabi ibrahim ya ɗauka a lokacin da ya roki allah allah ya amsa masa addu'ansa a suratu shu'ara da yake cewa wa gafir li abi wa gafir li abi innahu kana min adh-dhalin yake cewa ya Allah ka gafarta wa mahaifina don ku lalle ya tabbata cikin batattu me yace a gaba wala tukhzini yawma yub'athun wala tukhzini yawma yub'athuna ya Allah kada ka kunyata ni a ranar da ake tada mutane a filin hisabi to Allah nan take yayi matashiya annabi ibrahim ya yi addu'a ya Allah ka gafarta wa mahaifina don ku ya zan cikin batattu kada ka kunyata ni a ranar da ake tada mutane a filin hisabi duk da shike daga baya annabi Ibrahim ya bar ita wannan addu'a yana gama addu'an Allah ya yi matashiya ya ce yauma يوم لا ينفع wala ولا tun a wannan lokacin da annabi Ibrahim ya yi addu'an Allah ya ce ma la fa'u malun wala banun ita kiyama tana da wata siffa da dukiya da ‘ya'ya ba sa tasiri me ya ce a ƙarshe Illa manatan bi kalbin Salim. سليم man atallaha bi kalbin Salim sai kawai wanda ya zo ma Allah a filin hisabi da zuciya da ta kubuta daga shirka tun a lokacin da annabi Ibrahim ya yi wannan addu'a Allah ya yi masa matashi ya ce a'a ita fa kiyama da dukiya da ‘ya'ya ba su tasiri dukiya da ‘ya'ya wai ka tashi a kiyama kana alfahari da ɗa ai kana da gata wannan gatan ba za ta amfane ka ba illa man atallaha bi qalbin salim sai kawai wanda ya zo ma Allah a filin hisabi da zuciya wadda take kubutacciya babu shirka a cikinta Allah ka sa muna cikin masu wannan siffa yana gama wannan roƙo ya ubangiji mahaifina mahaifina mahaifina kada ka kunyata ni fa yaqulu ta'ala sai annabi Muhammad ya ce nan take sai Allah maɗaukaki ya ce masa inni haramtul jannata alal kafirin tuntuni na haramta aljanna ga kafirai bai yiwuwa kafiri ya shiga aljanna ya kai Ibrahim thumma yuqalu amma dan a ɗan rarrashe shi sai a ce masa ya Ibrahim ma tahta rijlaika ya Ibrahim me ke kasan ka duba mana me a kasan ka fa yanzuru yana dubawa fa idza huwa bi zibhin eh, mutalattafin sai ga wata kura eh, ta yi kashi ta mummulke jikinta tana karni yana kallo bai ga ubansa ba sai ga kura a gefensa a cikin najasa fa yi bi qawa'imihi yana kallo za a kama wannan kuran kafafunta za a haɗa. guda hudu ana kamawa fa yulqa fi nari sai ayi majajjewa da ita ta fada cikin wutar jahannama mahaifinsa kenan wai an sassauta mar kada ya ga ana jefa ubansa a wuta shine aka mai da shi wata siffa ta daban la haula wala quwwata illa billah jama'a mu tun muna da lokaci يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم da ɗa yana amfana da ku annabi Ibrahim ya yi tasiri ma mahaifinsa amma Allah ya ce da ‘ya'ya da dukiya ba sa tasiri a filin hisabi illa man atallaha bi qalbin don haka ita lahira babu yanke ka gama shagalinka a duniya a lahira sai ka bi yanke ai akwai wani ɗana ya rike sunna a dalilinsa za mu tafi aljanna ina yi ƙoƙari ka yi aikin ƙwarai aikin da kai shi zai maka amfani ba aikin da wani mutum ya yi ba ibn hajar al askalani da yake sharhan wannan hadisi ya ce idza musiqa fi surati bab'in wa ulqiya fi idan ya kasance an rikidar da mahaifin annabi ibrahim ya koma sura ta kura aka jefa shi a wuta lam yabqa suratul lati hiya sababul khizyi kaga kenan ba a bar surar da mahaifinsa yake da ita wanda a dalilin ta ne annabi ibrahim yake ganin zai ji kunya idan aka ce mahaifinsa ya shiga wuta ba shi yasa ba a jefa uh, mahaifin nasu a wuta a ainihin surarsa ba sai aka rikidar da shi eh, aka mai da shi wata halitta ta daban hikimar da take cikin haka shine inji ibn hajar yace inna bab'a min ahmaqil hayawan daga cikin dabbobi kura tana cikin mafi wauta da zaka kirga dabbobi zaka samu kura tana cikin dabbobin da suka fi wauta inji ibn hajar don haka yasa aka mayar da mahaifin annabi ibrahim ya koma siffa na kura wa azar kana min ahmaqil bashar saboda kuwa azara yana cikin mafi wauta daga cikin yan adam me yasa li'annahu ba'da an zahara lahu min waladihi min al-ayatil bayyinati domin kamar kai ne a ce ɗanka Allah ya masa babban kyauta ya ba shi annabci ai babu wanda ya samu gata kamar ka sai ya zama duniya ta bi wannan ɗan kai kuma ka binsa alhali kuma ga ayoyi sun bayyana a hujjoji masu ɗimbin yawa akan cewa ɗan naka ɗin nan ba ƙarya yake ba duk da haka a sarra alal kufri hatta mata uban nan ya nace ya riƙe kafirci har da ya kai ga mutuwa kaga wannan ya tabbata cewa mahaifin nasa ba shi da wayo don haka yasa aka mai da shi a siffa ta kura waqtu sira fi masqihi ala hadha al لأنه وسط في التشويه بالنسبة إلى ما دونه كالكلب والخنزير وإلى ما فوقه كالأسد مثلا sannan da aka mayar da shi a sura ta kura an yi masa matsakaiciyar abin nan ba a wulakanta shi ba misali da an mai da shi a sura na karefa ko ko a sura na alade kafin a jefa shi a wuta kaga da an maishe shi a sura da tafi kaskanci shine sai aka bashi sura matsakaiciya ita wato ta ɗara ta kare da aladu sannan ba bata kai sura na zaki ko kuma damisa ba wali anna ibrahima balaga fil hudu ilahu wa khafdil janahi fa'aba wastakbara wa asarra alal kufri duk da shike annabi ibrahim ya kai makura ta wajen tawali'u ga mahaifinsa da kaskantar da kai gare shi duk da haka uban nan ya yi girman kai ya nace akan kafircinsa har zuwa mutuwa fa'umila bi siffati zulli yawmal qiyama wannan shi yasa aka yi masa irin wannan siffa aka aikata masa ita wannan siffa aka bashi siffa ta kaskanci a ranar tashin kiyama li anna bab'a iwajan kuma saboda ita kura a karkace take tafiya ko fa ushira ila anna azara lam yastaqim wannan ishara ce da take nuna cewa babansa fa bai tafiya wato a daidaice ba ma'ana bai fi tafarki madaidaici ba ya bi rayuwa karkatacciya a har zuwa mutuwansa don haka yasa ya samu irin wannan makoma fa yu'minu bal istamarra ala iwajihi fi din ya ci gaba da bin wato karkatansa ta wajen addini har zuwa mutuwansa don haka wannan hadisin da yake sahihul bukhari da kuma waccan aya da take suratul an'am suna tabbatar mana cewa azara ɗinnan da Allah madaukake mana bayaninsa shine asali mahaifin annabi Ibrahim salam mun kawo wannan ne don mu tabbatar da cewa abin da Allah ya faɗa ɗinnan shine gaskiya bi ma'ana azara shine sunan mahaifin annabi Ibrahim ya zo a cikin ayar Qur'ani kuma ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu koma ga labarin musuluntar annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin annabi Ibrahim yana yaro yana yaro ƙarami Allah ya bashi basira ya ce wa babansa ya kai baba yanzu kana riƙe mutum mutumi shine abin bautanka inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin lalle ina ganin ka da kai da jama'anka kuna cikin wata bata mabayyaniya shine Allah ya ce wa kazalika nuri ibrahim kazalika nuri ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna min al muqinin Allah ya ce wa kazalika haka nan dai kamar yadda kuka ji nuri ibrahim malakutas samawati wal ardi muka nuna wa annabi ibrahim alaihi salam ikon Allah ta wajen halittun sama da ƙasa yana yaro ƙarami Allah ya bashi basira yana tunani game da halittun duniyar nan ta inda zai gane addinin gaskiya wali kuna minal muqinin kuma don annabi Ibrahim ya kasance cikin masu yaƙini masu tabbatar da addinin gaskiya don haka babu wani annabin da Allah zai turo shi face kafin ya aike shi ya bashi wata basira ta musamman wacce zai yi tunani ya gane cewa al'ummarsa tana cikin wata halaka addinin da al'ummarsa suke rikewa addini ne wanda yake ba na gaskiya ba irin wannan ya auku ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon allah ya kai shekaru arba'in lokacin ne allah ya ba shi manzanci to kusan allah maɗaukaki ya bawa annabi muhammad manzanci wanda hadisin ma yana sahihul bukhari wurare da dama ka duba hadisi na 4953 hadisin aisha Allah shi kara mata yarda aisha ta ce tana ba da labarin yadda Allah maɗaukaki ya fara aiko wahayi ga annabi Muhammad. awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahayi ar-ru'ya sadiqa fi naumi ta ce abu na farko da Allah ya fara turo ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan ya kwanta sai ya yi bacci ya yi mafarki na gaskiya duk mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to sai abin nan ya tabbata fakana la yara ru'uya illa ja'at misla falakis subhi duk sa'ilin da manzon Allah ya wani mafarki to mafarkin nan sai ya tabbata kamar tsagewan alfijir wato abin nufi duk abin da ya mafarki to sai abin ya auku manzon Allah zai kwanta ya yi bacci ya yi mafarkin abu amma sai abin ya tabbata wannan ita ce shimfiɗa da aka fara gabatarwa ga manzon Allah kafin a turo masa wahayi a bashi annabci ثم خبب إليه الخلا sannan Allah ya sama annabi ƙaunar ya keɓe waje guda saboda ya yi tunani kawai fa kana khulu bi gari hira manzon Allah sai ya bar cikin garin makka sai ya tafi kogon hira in ya tafi kogon hira fa ya tahannatu fihi al-layali zawati al-adad manzon Allah ya kwana kwanaki masu yawa a cikin wannan kogo babu wani abu da yake yi illa tunanin addinin da al'ummarsa take kai to irin wannan shine abin da Allah ya ba mu annabi Ibrahim alaihi salam tun kafin Allah ya bashi annabci sai Allah ya ba mu annabi Ibrahim basira na tunani game da addinin da jama'arsa suke bi da kuma yadda za a yi a gane addinin gaskiya sai ya keɓe ya dinga tunani Allah ya ce wa dalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi haka nan muka nuna wa annabi Ibrahim malakut samawati wal ardi wato iko na sammai da ƙasa ya zauna yana ta tunanin halittu na Allah maɗaukaki Allah ya ce wali ya kuna minal muqinin dan ya zan cikin masu tabbatarwa wannan kamar gabatarwa ne kafin Allah ya bashi annabci in ka duba sahihu sira shahi na 84 zaka ga tarihin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara rayuwarsa kafin Allah ya turo masa manzanci kusan Allah ya bashi annabci ire-iren abubuwan da suka dinga aukuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi annabi Ibrahim Allah ya bashi wannan basira na tunanin yanayin rayuwar da al'ummarsa take ciki Allah ya ce falamma janna alaihi lailu falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi hmm. فلما أفل قال لا أحب الآفلين to annabi Ibrahim yana ta tunani game da halittun Allah ya duba halittan nan ya yi tunani a kanta ya suranta anya gunki zai iya halittan nan ya dubi waccan halitta ta Allah ya yi tunani haka nan ya dinga yi wannan ita ce shimfiɗar da aka bashi kafin Allah ya turo masa manzanci me yasa ake ma annabawa haka Allah ya faɗa mana ya ce wali ya kuna minal muqinin don annabi Ibrahim ya kasance cikin masu tabbatarwa kafin a turo annabi ga wato mala'ika ga annabin Allah ana shirya zuciyarsa. yanda idan sakon ya zo zuciyar za ta karɓi wannan saƙo babu wani shakka ba wasu wasi don haka sai a ba ma annabin Allah hikima na tunani da gane cewa lallai duniya tana da mahalicci ya zauna ya dinga tunani anya a ce bishiyan nan haka kawai ta tsiro babu wanda ya faro halittanta to ire-iren waɗannan tunani ana sa su ne a zukatan annabawa saboda su samu ƙarfin imani a lokacin da wahayi ya sauko sai ya tarar da zuciya dama can an riga an shirya ta don haka wannan annabin ba zai samu shakka ba a cikin saƙon da ya zo masa annabi ibrahim falamma janna alaihi laidu Allah ya ce a lokacin da dare ya rufe gare shi ra'a kaukaban annabi ibrahim sai ya ga wani tauraro babban tauraro yana haske ƙala sai ya ce haza rabbi to ni kam ina ganin wannan shine na. yana ƙoƙarin ya gane shiriya yana ƙoƙarin ya gane addini na gaskiya yo ai ita shiriya tana kama da haske idan aka samu wata halitta da tafi haske to sai a ɗauka ita ce shiriya da ya dubi sama ya ga tauraro mafi haske sai ce to wannan tauraron shine ubangiji na to yana nan yana ta tunani ce to lallai dai kam ni kam yanzu na samu abun bauta falamma ma a a lokacin da wannan tauraron ya ɓuya kala sai ya ce a'a la uhibbul afili na bani kaunan masu ɓuya baya ga na zaɓi ubangijin nawa sai kuma gashi ya tafiya ban banni to yanzu da ya ɓuya wa zai kula da ni wa zai bani abin da zan ci wa zai kula da bukatuna bai kamata a ce an samu mahalicci na abin bauta na ya zan yana buya ba ala anna rabbahu da'imun la ya kamata a ce ubangijinsa madawwami ne baya ɓuya Allah ya ci gaba da ba da labari ya ce falan mara'a. Falan mara alkamar baziran kala haza rabbi. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين falamma ra alqamara to shikenan kuma washe gari sai ya ga wata falamma alƙamara alqamara zigan ya ga wata ya fito ya bullo yana haske bazigan bi ma'ana tali'an kala sai ya yace haza rabi'u eh to tunda dai ana magana ne akan haske haske na kama da shiriya to ai hasken wannan na yau yafi na jiya hasken wata ai yafi na tauraro haza rabi to wannan fa shine ubangiji na yana zaune yana kallon ubangijinsa can jimawa sai wata ta buya falamma ma a fala a lokacin da watan ya ɓuya ƙala sai ya ce la illam yahdini rabbi lallai fa na dai tabbata akwai mahalicci na to shi mahaliccin nan nawa in fa bai shiryar da ni ba la'akunan na min qaumi dallin lalle ko zan tabbata cikin mutane batattu kamar yadda mutanen garin nan suka ɓace ba su gane mahalicin su ba to ni ma fa zan tabbata a cikin irin su washe gari mai ya auko فلما رأى القمر رأى الشمس فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون falamma ra'a shamsa zigatan washe gari sai ga rana ta bullo da ya ganta ƙara sai ce haza rabi wannan kam shine ubangiji na na bar biyun can da na jiya da na shekaran jiya waɗannan duk na su wannan shine ubangiji na me yasa ga hujja ta haza aka bar saboda wannan ya fi girma in ana batun haske ne wannan akbar wa abhar wa anwar wannan fi komai da hasken da armashi da kyau da komi saboda shiriya alhidayatu tumassilu nur shiriya tana kama da haske bata kuma tana kama da duhu tunda ba abin da ya fi rana haske wannan ya gwada kenan rana ita ce dai mahalicci a'a yana zaune falan ma afala sai ga ranar mata buya kala sai ce ya kaumi ya ku jama'ata inni bari ummin ma tushriku ne fa na barranta daga abin da duk kuke shirka da shi ga Allah duk abin da kuke shirka da shi din nan ban samu wanda ya dace a ce shine mahalicci ba shine abu hayyan Allah ya ji kansa Ya ce yace da itula'ihi ala amaratil hudusi fiha bayan Allah ya nuna wa annabi Ibrahim alamomin cewa duk irin waɗannan abubuwan da ake bauta suna da farko kuma suna da ƙarshe tauraro yana da farko sannan yana da ƙarshe ko wata yana da farko yana da ƙarshe rana tana da farko tana da ƙarshe wa ihaqatuhu biftiqariha sannan kuma annabi Ibrahim ya gane cewa da tauraron da wata da rana duk suna da bukata ila mudabbirin ga wani wanda yake shirya al'amarinsu akwai tabbacin cewa lallai wani na shirya al'amarin waɗannan abubuwa ba su kaɗai suke hitowa da kansu ba ya gane بافتقارها إلى مدبر يخالفها في الجسمية وأمارات الحدوث فلما عرف ربه sa'ilin da annabi Ibrahim ya gane cewa lallai dai da rana da wata da taurari da itatuwa da mutane duk suna da mahalicci guda a wannan lokaci da zuciyar annabi Ibrahim ta yi ƙwari shine sai Allah ya magana da shi sai ya ce masa ya Ibrahim aslam ka musulunta kala sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na musulunta ga ubangijin talikai yana musulunta din nan da ya fito ya samu wato mahaifinsa da sauran jama'an gari sai ya ce musu inni wajjahatu wajhiya inni wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa hmm. wa ma ana min mushrikin ya ce wa mutanen gari inni wajjahatu wajhiya ni fa yanzu na fuska na juya fuskata lillazi fatara samawati wal arda ga wanda ya kirkiro halittan sammai da ƙasa wanda ya kirkiro halittan rana da wata da taurari da bishiyoyin da kuka sassaka kuka yi gumakan da ruwa da iska da ɗan adam komi wanda ya kirkiro halittan su ɗin nan to ni na juya fuska ta zuwa gare shi hanifan ina mai karkata rayuwa ta zuwa ga bautansa wama ana minal mushrikina kuma ni bana cikin masu tarayya ga Allah wannan magana ta ba wa annabi muhammad sha'awa wannan magana da annabi ibrahim ya yi ga jama'ansa ta ba wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam sha'awa duba sahihu muslim hadisi na 771 sunan abu dawud sahihu sunan abi dawud hadisi na 760 da sunan tirmizi hadisi na 3421 da sunanun nasa'i hadisi na 8961 da sunan ibn majah hadisi na 1054 sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana manzon Allah ya kasance idastaftaha salata idan ya buɗe sallah kabbara yana kabbaran harama idan manzon Allah ya kabbaran harama sun maƙala sai ya karanta wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya yi kabbaran harama yana karanta wannan aya wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa muslima wama ana minal mushrikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na juya fuskata ga Allah wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa ina mai karkata rayuwata da ibadata zuwa ga wannan Allah musliman ina mai miƙa rayuwata gare shi ina musulmi wa ma ana minal mushriki na kuma bana cikin masu tarayya ga Allah sannan sai annabi ya kara da cewa inna salati wa nusuki wa mahyaya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين wannan shine fassarar maganar annabi ibrahim cewa inni wajjahatu wajihiya na juya fuskata wato abin nufi rayuwata baki ɗaya na miƙa ta ga allah sai yadda allah ya yi da ita inna salati sallata wa nusuki da ibadana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk mallakan Allah ne ubangijin talikai la sharika lahu babu mai tarayya da shi wa bidhalika umirtu da yin haka aka umarce ni wa ana awwalul na kuma ni ne na farkon musulmai idan annabi sallallahu alaihi sallam zai yi sallah <clears throat> bayan kabbaran harama yakan gabatar da wannan saboda koyi da annabi ibrahim alaihi salam <clears throat> wannan yana kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana jaddada kalmar shahada ne a duk sa'ilin da ya tashi sallah kamar manzon Allah yana jaddada kalmar shahada ne don haka du'a'ul istiftah addu'a da ake na buɗe sallah take da muhimmanci ya kamata mu kula in ji sayyiduna ali yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta to wannan ita ce bayani uh, uh, fassara wadda malaman sunna suka yi al'imam abu hayyan yake cewa dalilin da ya sa Allah maɗaukaki ya ce ma annabi ibrahim aslim ka musulunta da kuma tarihin yadda abin da ya auku kenan to bayan annabi ibrahim ya musulunta daga wannan lokaci ne Allah maɗaukaki ya fara bashi jarabawa ya bashi annabci har dai Allah ya kai shi ƙarshen rayuwarsa lokacin da ya kai mutuwa. a lokacin da annabi ibrahim ya zo mutuwa ya zo barin duniya Allah yana gaya mana yadda farkon rayuwar annabi ibrahim ya kasance Allah ya umarce shi da musulunta ya musulunta qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin haka annabi ibrahim ya tabbata akan wannan kalma ta musulunci tsawon rayuwarsa to sai gashi kuma ya zo mutuwa wannan shi ya kai mu ga aya ta 132 ta suratul baqara me Allah ya ce wa wasabiha wa awsabiha ibrahim bani wa yaqub ya bani inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub kafin annabi ibrahim ya bar duniya sai da yema ƴaƴansa wasiya da kuma jikansa annabi yaqub annabi yaqub jika ne ga annabi ibrahim don dan annabi ishaq ne a lokacin da annabi ibrahim ya zo barin duniya sai da yayi wasiya ga ƴaƴansa da kuma jikansa ya tara su ya ce musu ya baniya ya ku ƴaƴana. inna Allah hastafa lakum ad-din lalle fa Allah ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku mutu face kuna musulmai annabi ibrahim bai bar duniya ba sai da ya wannan wasici ga 'ya'yansa da kuma jikansa abu hayyan a cikin tafsirin nasa al-baharul muhit a mujallar na farko shafi na 400 yace wa qad ishtamalat hadhihi al-jumla ala lata'if kun ga wannan aya aya ta 132 ta kunshi darussa kamar guda shida ta ƙunshi darasi kamar guda shida in ji al'imam abu hayyan Allah ya ji kansa darasi na farko min hal wasiyatu wala kunu illa inda khawfil mauti wannan aya tana karantar da mu muhimmancin wasiya ga musulmi sannan ita wasiya ɗin nan ba a yinta sai lokacin da aka ga alamar mutuwa ta kusa lokacin da aka ga alama ciwo ya tsananta ana tunanin cewa mawuyaci ne a tashi daga wannan ciwo to a wannan lokacin ne wasiya take da muhimmanci ga shi wannan majinyaci fa fi zalika ma kana alaihi ibrahimu min al-ihtimam bi amri dini kun ga wannan wasiya da annabi ibrahim ya yi ma 'ya'yansa yana nuna cewa annabi Ibrahim ya ba mu addini muhimmancin gaske bai yarda ya mutu ba face sai da ya yi wasici ga 'ya'yansa cewa su rike wannan addini. hatta wasa biha man kana multabisan bihi iz kana banihi ala dinil islam ai duk 'ya'yan nasa suna musulunci da annabi Ismail da annabi Ishaq da, jikan nasa annabi Yaqub da sauran ‘ya'yan annabi Ibrahim salam ai duk suna kan addinin musulunci amma duk da haka annabi ibrahim ya kira su ya ce ina muku wasiya kada ku yarda ku mutu face kuna musulmai musulman ne fa amma kuma yake gaya musu karfa ku yarda ku mutu face kuna musulmai ku lura da kyau wannan yana nuna muku cewa annabi ibrahim ya bawa addinin musulunci muhimmancin gaske shi yasa ya bar wasici ga 'ya'yansa kafin ya bar duniya cewa kar su yarda su bar wannan addinin wannan shine darasi na farko aya tana karantar da mu cewa annabi ibrahim ya damu da al'amarin addini matukan gaske darasi na biyu in ji abu hayyan ya ce min ha ikhtisasuhu banihi wala yakhtasuhum illa bima fihi salamatu aqibatihim annabi ibrahim lokacin da ya zo mutuwa sai ya keɓe ‘ya'yansa ai annabi ibrahim annabin allah ne annabi ne na kowa ko annabi in aka ce annabin Allah malami ne ga kowa amma duk da haka annabi Ibrahim da ya zo mutuwa bai kira sauran jama'a ba sai ya ware ‘ya'yansa da ya ware ‘ya'yansa da jikansa ainihin jininsa ya ce musu to ga wasici kar ku yadda ku mutu face kuna wannan addinin na musulunci wannan me yake nuna muku yana gwada muku cewa duk inda mutum ya kai ga son addini duk inda mutum ya kai ga son kowa ya shiga addinin musulunci to wajibi ne ya zamanto ƙaunar gidansa su riƙi addinin nan ya fi ƙarfi akan ƙaunar sauran jama'a a ce sun shiga addini don haka ‘yan uwanka na jini su ne suka fi cancantar ka gabatar da wa'azi gare su fiye da sauran jama'a wannan shine abin da aya take mana ishara a kai darasi na uku minha annahu amma mabanihi walam ya hissa ahadan minhum annabi ibrahim bai ware wani ɗa daga cikin ‘ya'yansa ba ya tara su ne gaba ɗaya ya ce musu inna Allah astafa lakumuddina lalle Allah ya zaɓa muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun don haka kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai kun ga wannan yana karantar da ku cewa annabi ibrahim bayi da son kai mai son kai shi yake ware wani ɗansa ya masa kyauta ya kyale sauran ko annabawan Allah ba su yin haka don haka sai tara ‘ya'yan gaba ɗaya wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub gaba ɗaya ‘ya'yan sai tara su da annabi Yaqub ya musu wasici guda ya ce kar ku yadda ku mutu face kuna kan wannan addinin na musulunci darasi na hudu minha itlaq alwasiya wa lam yuqayyidha bi zamanin wala makanin annabi Ibrahim da ya tashi yin wasici din nan bai ƙayyada wasiyarsa da wani waje ko kuma wani lokaci ba ya gaya musu kada ku yarda ku mutu face kuna musulmai ba wai a za ku riƙe musuluncin nan na shekara kaza ko kuma in kuna gari kaza ne kawai za ku yi musulunci in kun bar garin ku bashi a'a annabi ibrahim ya nuna cewa rayuwarsu gaba ɗaya kuma a kowane hali suka shiga su tabbata suna rike da wannan addinin darasi na biyar thumma khatamaha bi ablagi zajari Eh, an ya mutu gairar musulmi na sannan annabi ibrahim ya cika wasicinsa da tsawatarwa mai tsanani yake cewa fala tamutunna kada ku yarda ku mutu illa wa antum muslimuna face kuna musulmai na shida aka ce sun tawti'a li hadha na nahyi zajiri bi annallaha ta'ala huwa alladhi lakum dinar islam fala takhruju an an makhtara Allah lakum wato sannan annabi ibrahim ya nuna ma 'ya'yansa cewa wannan wasicin da yake musu ba zaɓin kansa ba ne don haka babu buƙatan wani ya tafi ya yi tunani da kamar ra'ayinsa ne to shi ne su tafi su yi tunani ya ce musu me inna Allah astafa lakum dina Allah ne ya zaɓa muku addinin ba ni ne na zaɓa muku ba don haka babu bukatan wani ya je yayi tunani ko addini ya dace masa ko bai dace ba zabi na Allah ba zabi na ba don haka ku rike wannan addinin har abada kar ku yadda ku saki don haka addinin annabi Ibrahim da ‘ya'yansa shine addinin Al-Islam. addinin su bai wuce Al-Islam ba babu wata suna ga wannan addinin illa al-islam id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin yace wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum don haka annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi Ismail da annabi Yaqub baki ɗayansu musulmai ne ba Yahudawa ba ne ba Kiristoci ba ne shine Allah yake ce ma Kiristoci da Yahudawa am kuntum shuhada'a أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون sai Allah ya tambaye su ahalul kitab ya ce am kuntum shuhada am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-mautu ko kuwa kuna gurin ne ana tambayan ahlul kitabi a lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub jikan annabi ibrahim alaihi salam mun ji yanda annabi ibrahim ya bar wasiya ga 'ya'yansa to sannan annabi yaqub wanda shine ake danganta banu isra'ila gare shi domin shi ake kira isra'ilu annabi yaqub jikan annabi ibrahim alaihi salam sai Allah ya ce ko ko kuna wajen ne a lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub domin annabi yaqub ya yi irin abin da kakansa ya yi a lokacin da mutuwa ta zo masa iz qala banihi sai ya tara 'ya'yansa kamar yadda kakan shi annabi ibrahim alaihi salam ya yi hakanan shi ma ya aikata annabi yaqub alaihi salam annabi ibrahim ya yi wasici ga 'ya'yansa a lokacin da ya yi wasiyan nan annabi yaqub yana nan to shi ma annabi yaqub jikan annabi ibrahim a lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya tara ‘ya'yansa ya musu tambaya kun ga shi wasicin da ya bari ma ya fi na annabi ibrahim ƙarfi nashi wasiyar ta fi ƙarfi domin da ya tara su bai ce musu ina muku wasiya ku riƙe musulunci ba sai ya tambaye su mata abu duna min ba'aji yanzu ajali akwai alamar mutuwa ta zo min amma tambaya nake so in muku in na mutu me za ku bauta ma kun ga wannan wasiyyar ta fi ta annabi ibrahim karfi tambayan su yayi yana so ya ji wani wanda zai hurta wata kalma ta daban idan na mutu me za ku bauta ma kalu sai ‘ya'yan kaf suka ce na abudu ilahaka za mu bauta ma Allahnka wa ilaha aba'ika kuma shine allan iyayenka Ibrahim da Ismail da Ishaq ilahan wahidan Allah nan guda ɗaya wa nahnu lahu muslimuna kuma mu masu mika wuya ne gare shi. Kamar yadda ya tambaye su yana so ne su yi shi dalla-dalla, shi yasa ya ce to inna mutu me za ku yi, wace addini za ku yi? shine su ma suka bashi amsar dalla-dalla yadda zai gane cewa cikinsu babu wani mai tunanin ya shiga wani addini. za mu bauta wa Allahnka kuma Allahn iyayenka iyayen ma sai suka ayyana don kar a ɗauka domin daga can ƙarshe akwai na aiko kamar misali baban annabi Ibrahim ai kaga kafiri ne ne suka ce a to da aka ce a ba'ika kakanni sun shiga sai suka yanke daga kan annabi Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa to ta yi wani ya ce Allahn da yawa suka ce ilahan wahida suna daɗa wa babansu Allah nan guda ɗaya wa nahnu lahu na kuma mu masu mika wuya ne gare shi in ka tuba tafsirul ayati wal ahkam tafsiru ayati al ahkam littafin Muhammadu Sayis a juz'i na farko shafi na 59 da Allah ya ce idh hadara yaqub al maut lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub wa laysa al murad bi qawlihi idh hadara a lokacin da mutuwa ta zo ba wai ana nufin waqta huduri almauti wa mu'ayanatihi ba lokacin da ainihi mutuwar ta zo ake nufi ba lokacin da annabi yaqub ya ga mutuwan lokacin da ya kira ƴaƴansa ba haka ake nufi ba li'an hadha alwaqt uh, la ya'ya almar'u ma yaqul domin idan mutuwan ta zo muddin lokacin mutuwa ya zo to mutum bai sanin irin kalmar da take fita bakinsa wato mutum yakan fita hayyacinsa to don haka ba wai da aka ce lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub ana nufin lokacin ainihin mutuwansa bane balil muradu abinda ake nufi alamatul mauti wato ana nufin lokacin da annabi yaqub ya ga alamomin mutuwa domin duk mutumin da yake jinya idan dai ba zai tashi a wannan jinyan ba to Allah madaukaki yakan nuna masa alamomi cewa wannan cutar fa ita ce ajalinsa to shine ake nufi da lokacin da annabi yaqub mutuwa ta zo masa wa amaratuhu wa zalika kalmaradil mukhawif eh, kaman rashin lafiya in ya tsananta har aka kai ga jin tsoron lallai da wuya a tashi to lokacin da mutum ya ga cewa eh, cutar da yake fama da ita ta tsananta kuma har ma yana fargaban da wuya ya tashi a wannan lokaci ne muhimmancin wasiya yake karfi gare shi yake zama wajibi a kansa ya yi ƙoƙari ya gabatar da wasiya saboda kada mutuwan nan ta zo mar farar ɗaya ta ɗauki ransa ba tare da ya bar wasici ba in ka duba tafsirul muzhiri a mujallar na farko shafi na 134 a wani tabi'i yace inna allaha ta'ala lam yaqbi nabiyyan hatta khayyarahu bainal wal hayat wanda magana tana da asali daga annabi sallallahu alaihi sallam. in ka duba sahihul bukhari akwai riwayoyi masu yawa na wannan magana cewa babu wani annabi a tarihi wanda Allah ya taɓa karɓan ransa ba tare da an turo mala'ika ya ba shi zaɓi ba tukuna farkon abin da ake sai a turo ma annabin Allah mala'ikan mutuwa ya zo ya gaya masa Allah ya turo ni in ba ka zaɓi ba kamar sauran mutane ba ne lokacin mutuwa in ya yi mala'ikan zuwa kawai yake amshi rai su annabawa in lokacin mutuwan nasu ya yi sai a turo mala'ika ya ba su zaɓi tukuna mala'ikan zai taho ga annabi ya ce masa ni ɗan saƙo ne daga Allah Allah ya turo ni da saƙo gare ka ka zaɓa shin ka zaɓi mutuwa a yanzu ko kuwa kana son a barka da rai zuwa wani lokaci duk annabawan Allah haka Allah yake musu wannan khususiya ce tasu to abin da Allah ya yi ma annabi kenan ya turo masa mala'ikan mutuwa da ya zo ya bashi zaɓi to shi ne sai ya zaɓi mutuwa ɗin sai ya ce masa jinkirta min An anzirni hatta as'ala waladi ka jinkirta min zan tara ‘ya'yana tukuna in tambaye su ina da wata tambaya muhimmiya da nake so in yi ma ‘ya'yana wa usihin kuma akwai wasici da nake so in bar musu sai mala'ikan mutuwa ya ce to shi kenan sai ya jira shi fa jama'a annabi yaqub ya tara ‘ya'yansa baki ɗayansu da ya tara ‘ya'yansa wa walada waladihi da jikokinsa wa ƙala lahum sai yace musu qad hadara ajali ajali na fa ya zo na tabbatar mutuwata ta zo don haka ba ni son in bar duniya ba tare da an warware wata matsala gare ni ba mecece matsalar sai annabi yaqub ya ce ma ta na min ba'di in bayan na mutu me za ku bauta ma wani addini za ku yi a bayan mutuwa na don haka wasiya take da muhimmanci ga musulmi ah, kafin musulmi ya bar duniya matukar Allah ya bashi dama ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya bar wasicin nan annabawan Allah duk suna yi misali in ka duba silsilatul ahadith sahiha hadisi na 134 da sahihul adabil mufrad hadisi na 548 hadisin abdullahi bin amrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wasiyar da annabi nuhu alaihi salam ya yi maɗansa annabi nuhu ya yi rayuwarsa kafin annabi ibrahim alaihi salam shi ma annabi nuhu kafin ya bar duniya sai da ya yi maɗansa wasiya wasiya da kuke gani muhimmiya ce a rayuwar annabawa abdullahi bin amrin ya ba da labari ya ce kunna inda rasulillahi julusan wata rana muna zazzaune a wajen manzon Allah faja'a rajulun min ahlil badiya sai ga wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ya zo wajen annabi alaihi jubba sihanin mazurura Dibat yana sanye da wata alkyabba alkyabba tana da alharir kun san kuma manzon Allah ya ce babu kyau namiji ya sanya alharir ya saka alharir wato an hana alhari ya zama adon musulmi to sai ga wannan mutumin ƙauye da ya zo ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanye da wata riga ta alharir hatta kama ala rasulillah ala ra'asin nabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa har da ya tsaya a daidai kan annabi ka san ba laraban ƙauye da wauta larabawan ƙauye suna da wauta kamar yadda rayuwar mutanen ƙauye yake rayuwa ta mutanen ƙauye ba ka raba ta da wauta hakanan larabawan ƙauye suka siffanta da wauta don haka in kana jin labarin yadda annabi ya zauna da sahabbansa za ka fahimci rayuwar larabawan ƙauye lallai akwai wauta a cikinta mutumin da ya zo wajen annabi sai ya tsaya a daidai kan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya dubi sahabbai sahabbai suna zazzaune shi yana tsaye sai ya ce inna sahibakum قد وضع كل فارس ابن فارس أو يريد أن يبع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راء ابن راء yace kun ga wannan abokin naku wai annabi shine abokin naku yana gaya masa habban annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan mutumin ƙoƙarin da yake shine ya ɗaga ɗan talaka ya sauke ɗan manya yana gaya masa habbai shi wannan muhammadin da kuke gani wa yarfa'u kulla ra'in eh, kulla ra'ibni ra'in duk mai kiwo dan mai kiwo wato talaka kenan shi muhammadin nan da kuke gani kokari yake daga shi sannan duk wani babban mutum kuwa muhammadu kokari yake sauke shi fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi majami'i jubbatihi sai manzon Allah ya kama matattarar rigansa ya hada kamar kwalansa faƙala sai ya ce masa ala ara alaika libas man la aqil ashe ban ga kana sanye da kayan mutumin da ba shi da hankali ba kayan da ka saka kaya ne na mara hankali ya saka kaya na alharir wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya mayar masa martani ne yana cewa shi Muhammadu yana so ya ɗaukaka ‘ya'yan talakawa ya ƙasƙanta manyan mutane shine sai ce to kai kayan da kake sanye da shi ai na manyan mutane ne wato ka zo ke ka zo ne dama domin da hushi ina so in kaskanta ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya dubi sahabbai sai ya ce musu ala inna nabiyallahi nuhan annabin Allah annabi nuhu lamma hadaratu wafatu a lokacin da mutuwa ta zo masa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan munasaba ta samu wanda zai karantar da wani abu to yana ƙoƙari ya ga cewa karantar wannan bai shafi matsala guda ba sai ya shigar da matsaloli da yawa a ciki ko tambaya kai wa manzon Allah in ya tashi baka amsa sai kuma ya karantar da kai wani abin da ma baka yi tambaya a kai ba shi wannan balaraban ƙauyen ya taho da wannan siffa ga kalmar da ya faɗa to manzon Allah yana so ya mai martani sai ya ɗauko wata magana wadda za ta zan darasi ne kuma ga rayuwa ta musulmi annabi ya ce inna nabiyallahi nuha annabi nuhu annabin Allah lamma hadaratul wafatu a lokacin da mutuwa ta zo masa qala libnihi sai ya kira ɗansa sai ya ce masa inni qasun alaikal wasiyata zan karanta zan karanta maka wasiya ka saurara da kyau in ji annabi nuhu kafin annabi nuhu ya mutu sai da ya kira ɗansa ya ce zan karanta ma wasiya don haka ka riƙe ta da kyau amuruka bisnataini ina umurtan ka rike abu biyu wa an haka anisnataini kuma ina hana ka aikata abubuwa guda biyu ya gaya ma ɗansa haka sai annabi ya ce annabi nuhu ya ce amuruka ina umurtanka bila ilaha illallah ka riƙi wannan kalma ta la ilaha illallah ka riƙe ta da kyau don Allah ku kwatanta wasiyar da annabi Nuhu ya yi da kuma wasiyar da annabi Ibrahim ya yi da wasiyar da annabi Yaqub ya yi. Inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sai ga annabi Nuhu yake ce masa ina maka wasiya ka rike abubuwa guda biyu kuma ina hana ka aikata abubuwa guda biyu ina umurtan ka da riƙon la ilaha illallah wanda ya rike la ilaha illallah mai sunansa kun ga wasiyar ta zo ɗaya sannan wasiya na biyu abinda nake umurtan ka ka rike shi da kyau wa subhanallahi wa bihamdihi ka rike wannan zikirin subhanallahi wa bihamdihi fa ha salatu kulli shay'in domin ko ita ce sallar dukkan komai duk wata halitta tana wannan zikiri ka rike wannan zikiri da kyau wa biha yurzaqu kullu shay'in kuma a dalilin ta ake azurta komai domin ran da aka waye gari duniya babu la ilaha illallah ka tabbata duniya ta zo karshen ta a dalilin da yasa kaga duniya tana nan har yanzu saboda akwai masu bautan Allah akwai masu furta kalmar la ilaha illallah duk sa'ilin da aka ce ma an samu wata gaba da aka rasa musulmi ɗaya a duniya to wallahi wannan lokaci duniya ba ta ƙara sakan guda na agogo me yasa saboda Allah ya halicci duniya ne don abauta masa tun da ko an waye gari babu la ilaha illallah ba subhanallahi wa bihamdihi babu zikirin Allah to duniyar hikimar halittanta ya zo ƙarshe don haka babu amfani zamanta sai Allah maɗaukaki ya da ita wa an haka an shirki sai ya ce masa to abubuwa biyu da nake hana ka aikatawa na farko ina hana ka shirka ga Allah ka tabbata har ka mutu baka yi shirka da Allah ba in ji annabi Nuhu yake gaya ma ɗansa ka tabbata har mutuwanka baka yi shirka ba kun ga yace ina umurtanka na farko ka riƙe la ilaha illallah sannan yace ina hana ka abu na farko kar ka yadda ka yi shirka wal kibra na biyu karka yadda kai girman kai shirka da girman kai ka guje su har mutuwanka kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi martani ga wannan balaraban inda yana da hankali ya taho da tufafi na alharir kayan silk kaya na siliki kuwa manyan mutane suke sawa masu kuɗi galibi masu alfahari musamman a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ka ganshi yana sanye da kaya na alharir to zaka ganshi yana da takama yana da alfahari shine sai manzon Allah ya ce to ku jifa ga wasicin da annabi manzo na farko shine annabi nuhu ga wasicin da ya bar maɗansa ku karka yadda kai girman kai duk wata siffa da ta shafi girman kai karka yi ta abdullahi bin amrin ya ce da annabi ya faɗi haka faƙuntu sai na ce Uh, auƙila ko a wata riwaya wani ya yi tambaya ya ce ya rasulallah hada shirku game da abubuwa guda biyu da annabi nuhu ya hana ɗansa ɗinnan uh, ita shirka kad arafnahu mun riga mun santa ya ce ɗansa kada ya yi shirka uh, famal kibir to amma girman kai ɗinnan ya yake ne sahabbai sun san girman kai amma kalma ce wadda take da faɗi ko tana da ma'ana mai faɗi suna son annabi ya ayyana wata siffa ta musamman wadda da ita ne ake gane girman kai domin su guje ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya masa tambaya ya ce masa huwa an ya kuna li ahadina hullatun ha shin girman kai shine a ce mutum yana da wata wani kaya mai tsada ya saka yana tafiya cikin jama'a sai a ce yana da girman kai kala sai annabi ya ce la don ka saka kaya mai tsada ba a cewa kayi girman kai komai tsadan kayan bai nuna cewa wane yana da girman kai kala sai mutum ya ce fahuwa an ya kuna li ahadina na alani hasanatani lahuma shirakani hasanan ko kuwa mutum ɗaya daga cikin mu zan yana da takalma masu kyau ga igiyoyinsu masu kyau mutum ya saka yana tafiya a ce yana da girman kai kalala sai manzon Allah ya ce a'a ashe da za ka sa takalmi mafi tsada a duniya ba za a ce kayi girman kai ba kila sai aka ce fahuwa an ya kuna li ahadina dabbatun yarkabuha ko kuwa ɗayanmu ya samu wata dabba ne da yake hawa in mutum ya samu abin hawa ga kaya mai kyau ga takalma masu kyau ga abin hawa mai kyau sai a ce ya girman kai manzon Allah ya ce la komai tsadan abin hawan ka bai nuna cewa kana da girman kai fa huwa an yakuna li ahadina ashabun ko kuwa ya zama mutum yana da abokai ne ya ji suna ilaihi in ya zauna suna zuwa a zauna wajensa ana hira sai a ce wane yana da girman kai misali idan ana zuwa fadanci ga wani Ƙalala manzon Allah ya ce nan ma dai ba haka girman kan yake ba sai suka gane dai ashe ba su fahimci ma abin da ake nufi girman kai ba ila sai aka ce ya rasulallah famal kibur to menene girman kai kenan girman kai ba ka saka kaya mai tsada ko takalma masu tsada ko abin hawa mai tsada ko ya zama ana zuwa a maka fadanci saboda kuɗinka ko mukaminka ko iliminka duk waɗannan ba su siffanta girman kai a ta bakin annabi Muhammad. Bukari kuwa akwai buƙatar manzon Allah ya bayyana siffa ta girman kai. Ƙala sai annabi ya ce, Safhul khalqi safhul wa gambun nasi abinda ake cewa girman kai wato shine sukan mutane da kuma rena su sukan gaskiya da rena mutane idan an faɗi gaskiya kai suka a kanta sannan in kaga mutane ka na su raini din nan shi yake gwada girman kai haka kuma a faɗa ma gaskiya ka yi biris da ita ka yi suka a kai wannan shi yake nuna cewa mutum yana da girman kai waɗannan siffofi guda biyu suna lizimtar duk wani malami matuƙar yana da girman kai mai sukan gaskiya ya kuma raina mutane duk mutumin da kaga yana sukan gaskiya a faɗa mar gaskiya sai ya suka saboda ba shi ya faɗe ta ba to tabbata wannan mutum yana da girman kai haka kuma mutumin da yake raina mutane raini babu wanda bai san shi ba kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana siffar da wannan balaraban ya taho majalisinsa a kanta domin wannan balaraban ƙauye ya taho majalisin manzon Allah da ya zo sai ya tsaya a daidai kan annabi me yayi wa manzon Allah ya raina annabi alamar yana da girman kai sannan ya yi sukan wa'azin annabi Muhammad wa'azin da annabi yake yi kuwa gaskiya ne sai ya yi suka ma wa'azin manzon Allah sannan kuma gashi ya zo ya tsaya a kan manzon Allah yana rike da siffofi guda biyu waɗanda su ne manyan alamomi da suke gwada cewa mutum yana da girman kai Talha wato uh, bin ubaidillah yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani tabi'i da ake kiransa musarrif uh, abdullah bin abi aufa ya yi masa tambaya ya ce masa halkanan nabiyu ausa mun ji annabawan Allah sun yi wasiya annabi Ibrahim ya yi wasiya annabi Yaqub ya yi wasiya annabi Nuhu ya yi wasiya annabawa sun yi wasiya sai wani ya tambaye shi ya ce masa to shin annabi Muhammad ya yi wasiya kuwa kafin ya bar duniya qala sai Talha bin Ubaidillah ya ce kware kuwa manzon Allah ya yi wasiya kafin ya bar duniya sai wannan mutum ya tambaye shi yaya wasicin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sai ya karanta masa hadisin yadda labarin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar yadda anas ma ya ba da labari baya ga talha bin ubaidillah hadisin yana cikin sunan ibn majah hadisi na 2697 da ma hadisi na 1625 da sunan abi dawud hadisi na 5156 da sayyiduna ali da anas bin malik da talha bin ubaidillah duk sun tabbatar da cewa manzon Allah ya bar wasiya suka ce kanat ammatu wasiyyati rasulillah idh habarahu al-maut a lokacin da mutuwa ta iso ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya wasiyarsa ta kasance as-salatu wa ma malakat aymanukum as-salatu wa ma malakat aymanukum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salata as-salata ku rike sallah ku kula da bayi ku rike sallah ku kula da bayi wasicin da manzon Allah ya dinga masahabbai kenan a lokacin mutuwarsa ku riƙe sallah yugargiruha fi sadrihi manzon Allah yana ƙaƙalo ta a cikin ƙirjinsa jinya ta yi tsananta gare shi wa ma kada ya fi biha har dai harshen manzon Allah ya kai ga bai iya mafurtawa, amma suna ganin bakin shi yana ɗan motsi amma ba su iya jin kalmar da take fita tun manzon Allah yana faɗa ana jin muryarsa har muryar ta dushe alamar mutuwa ta kusa ta iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta maimaita wannan kalma in ji waɗannan sahabban ka duba sahihu muslim hadisi na 2444 da kuma hadisi na 2191 hadisin aisha Allah shi kara mata yarda yana sahihul bukhari babu maradun nabi akwai babi guda da al imamul al-bukhari yayi game da rashin lafiyan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha asgat ilaihi qabla an yamuta huwa mustanidun ila sadriha ta ga bakin manzon Allah yana ta motsi yana cewa as-salata wa ma malakat aymanukum as-salata wa ma malakat aymanukum har dai zan bakin sa bai iya motsi abin nan muryar ba ta hitowa sai bakinsa ke motsi sai Aisha ta matsa da kunnuwanta kusa da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ji kalmar ƙarshe da ta fito daga bakin annabi ita ce Allahumma gufirli warhamni wa alhiqni bin rafiqil a'la manzon Allah ya ce ya Allah ka yi min gafara ka yi min jin kai ka sada ni da abokan zama mala'iku maɗaukaka ɗin nan ka haɗa ni da su ya Allah wannan ita ce kalmar ƙarshe daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wasici yake da muhimmanci ga musulmi sannan a wasicin nan ka tabbata ka bar ma 'ya'yanka wasiya su riƙi aƙidar gaskiya kafin ka mutu tunda kai Allah ya nufe ka da shari'a to kar ka yadda ka mutu ba tare da ka bar ma 'ya'yanka wasiya su riƙe wannan addinin ba duk da shike akwai hadisai waɗanda ba su inganta ba misali da hadisin da ake cewa al maharumu man hurimal wasiya wanda aka haramta masa damar wasiya wannan shine wanda aka haramta masa babban ni'ima a wannan hadisi bai inganta ba na da'ifu ibn majah hadisi na 2750 akwai kuma hadisin da bai inganta ba akan wasiya wanda aka ce wai annabi ya ce man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunna wanda ya mutu bayan ya rubuta wasiya to wannan mutum ya mutu akan tafarkin Allah da kuma sunnar manzon Allah wa mata ala tuqan wa shahada wa mata maghfuran lahu sannan ya mutu a kan tsoron Allah da kuma shahada ya mutu Allah yana mai gafarta masa zunubansa waɗannan hadisai duk su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma haƙiƙa hadisi ya inganta daga annabi cewa mautul fuja'a akhzatu asifin mutuwar kwatsam kamu ne na mai fushi wato don haka eh, wajibi ne musulmi ya zan yana rike da wasiyarsa a ko da yaushe ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na dubu uku da da goma akwai muhimmanci ga rubuta wasiya wasiya ita take karantar da yara a bayan mutuwar mahaifinsu abubuwan da mahaifinsu ya fi so su kula da su wasiyan nan ita take nuna ma 'ya'yanka abubuwan da ka fi so 'ya'yan naka su rike a bayan mutuwanka don haka yasa in ka bar wasiya to ‘ya'yanka za su riƙe wannan wasiya a kan shi ne mafi muhimmancin abu ko umarni wanda ka ba su ah, hatta bayan mutuwanka suna ɗauka tamfar suna tare da kai ne don haka sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi wasiya ah, in ka duba al-musannaf littafin al abdulrazak ya yi babi musamman al akwai kitabul wasaya yasa babu kaifa tuktabul wasaya yaya ake rubuta wasiya ka duba hadisi na dubu goma sha shida da ɗari uku da goma sha tara hadisi ingantacce ya ba da labarin anas bin malik yanda anas ya gaya mana yanda sahabbai suke rubuta wasiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa bayan mutuwansa anas ya ce kanu yaktubu na fi suduri wasayahu sahabbai suna rubuta wasiya farkon wasiyan sai su rubuta bismillahir rahmanir rahim bayan sun rubuta bismillah sai su rubuta hada ma ausa bihi fulanun wannan takarda takarda ce ta wasiya wacce wane dan wane ya bari ma ƴaƴansa wasiya na farko da yake ma ƴaƴansa annahu yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika cewa shi fa ya shaida cewa babu wani abin bauta face Allah shi kaɗansa ba mai tarayya da shi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yana bar ma ‘ya'yansa wasiya cewa lalle fa shi yana shaidan annabi muhammad bawan allah ne kuma manzonsa ne kun ga bayan mutum ya rubuta bismillah sannan sai ya rubuta wannan ni wane dan wane ina tabbatar muku na shaida cewa babu abin bauta sai Allah kuma annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne wannan ita ce kalmar farko a wasiya sannan sai sahabbai su rubuta ayoyi guda biyu din nan na suratul hajji inda Allah yake cewa zalika bi anna Allah huwal haqq zalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir sai su rubuta wannan aya ta suratul hajji inda Allah yake cewa zalika bi anna Allah huwal haqq Ah, lallai Allah shine gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma cewa Allah shi yake raye matattu bayan mutuwansu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai sai su rubuta aya ta gaba kuma wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur wa anna sa'ata atiyatun kuma lalle sa'ar karshe ta duniya tana zuwa akwai lokacin da zai zo duniya za ta tashi la raiba fiha wannan babu shakka a kai babu kokonto akan wannan magana wa annallaha yab'athu man fil qubur kuma lalle Allah zai tayar da waɗanda suke cikin kaburbura sai su rubuta waɗannan ayoyi biyu a bayan sun rubuta kalmar shahada sannan sai su rubuta wa ausa man taraka min ahlihi ina wasiya ga waɗanda na bari a iyali na kama daga ‘ya'ya zuwa jikoki da matana umarnin da nake musu na farko an yattaqullaha su ji tsoron Allah wa yuslihu zata bainahum su gyara tsakaninsu ban yarda a bayan mutuwa na ƴaƴana su saba wa juna ba ban yarda wani ya cutar da wani ba wa yuti'u Allah wa rasulahu ina umurtan ƴaƴana su bi Allah su bi manzonsa in kanu na in fa sun kasance masu imani da Allah din wa ausahum bima ausa bihi ibrahim banihi wa yaqub sannan sai su rubuta waɗancan ayoyi da muka karanta na suratul baqara inna allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun lalle Allah ya zaba muku addini kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai thumma yaktubu al-insanu ma lahu wa ma sannan sai kuma mutum ya rubuta basu sukan da ake bin shi da waɗanda shi yake bi da kayan da ya bayar jingina ko aka bashi da wanda ya bada haya ko aka bashi da wanda ya bada aro ko aka bashi wa yushhidu ala zalika bayan ya gama rubutawa sai ya sa hannu ya yi signature inda stamp ya saka masa sannan sai ya kira wasu makwabta ko abokansa aminai yan uwa ya ce to kun ga takardar nan ku karanta ya kira wani aminin sai ya ce karanta wannan takarda in ya gama karantawa sai ya ce to wannan ita ce wasiyata abin da yasa ne haka kai la tabi'ul saboda kada hakkoki na Allah da kuma na mutane su salwanta a dalilin mutuwata wannan takarda sai ya naɗe ta sai ya aje ta kusa da shi kuma iyalansa suna sane da ita da zaran ya mutu ita za a ɗauko a duba kuma ita ce take nuna aƙidar wannan mutumin da ya mutu ita ce za ta ƙarfafa aƙidan ‘ya'yansa da jikokinsa har abada mutum nawa yake haka yanzu to ku ji abin da Allah ya faɗa mana a gaba ya ce tilka ummatun تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله يجي تلك أمة قد خلت وان شمفا النبي إبراهيم النبي يعقوب النبي إسماعيل النبي إسحاق النبي نوح النبي محمد ummatun qad khalat al'umma ce da ta riga ta tafi laha ma kasabat abin da ta yi na alheri duk ta tafi da shi walakum ma kasabtum ku ko abin da za ku yi yana kanku wala tus'aluna amma kanu ya'maluna kuma ba za a tambaye ku a lahira abin da na da suka yi ba Allah zai tambaye ku ne abin da ku kuke aikatawa Allah shi samu iya kulawa na'am kafin sai tambayoyi kafin tambayoyin da Allah idan ba su zagaya malam shin wai shafa'i da wutiri suna da surori da aka keɓe musu daban in akwai a mana bayani shafa'i eh, da wutiri kamar kowace sallah ne babu wata sura da aka ware aka ce dole sai ita za a karanta amma babu shakka hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la da kuliya ayyuhal kafirun a raka'o'i biyun nan na ƙarshe sannan ya karanta kul huwa a raka'a ta uku ita ce ta witiri wani lokaci kuma yakan haɗa ma kul huwa ɗin da falaki da nasi wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta gaba ce assalamu alaikum warahmatullah <clears throat> malam shin ya dace a shi a dinga wa'azi a gidajen mutane ko a kan hanya da makirfan saboda mata masu shiga na banza shigan da bai dace ba a musulunci to wa'azi babban ilimi ne fanni ne mai zaman kansa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wa'azi dole sai an gama shi da hikima da kuma kyakkyawan wa'azin har ilau ah, mutum ya ɗauki lasifika ya dinga bin mutane saboda ya ga sun yi kuskure yana musu tsawa yana zama kuskure ya kamata akwai wani littafi da ake kiransa kitabu da'awa mu yi ƙoƙari mun same shi idan muna so mu yi wa'azi yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi da kuma malaman sunna tila sai mun gama da hikima babu laifi don mutum ya yi laifi don mutum ya saba ma Allah babu laifi don ka kira shi ka yi masa nasiha domin nasiha hakki ne akan kowa amma ita nasihan nan dole fa tana haɗe da hikima menene hikima din nan to dole sai mun karanta littattafan sunna mun ji irin salon hikimar da manzon Allah ya bi ta wajen wa'azinsa na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ba ya daga hannayensa idan yana addu'a bayan sallah to wani lokaci ne ya kamata mutum ya daga hannunsa in har haka ne babu shakka a bayan sallah dai manzon Allah bai daga hannu haka din ne kuma ba wai bayan sallah kaɗai ba akwai wurare da dama waɗanda manzon Allah yakan yi addu'a bai ma daga hannu ita bayan sallah bai ma yin addu'an ya daga hannu Ah, kamar misali in ka duba ibanatul ahkam a ah, juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da talatin ya kawo misali da ɗawafi idan annabi yana dawafi yana addu'a bai daga hannu idan annabi zai kwanta addu'o'in da yake yin nan baya daga hannu illa dai kul huwa falaki nasi da yake hada hannayensa ya karanta a cike shafa amma duka sauran addu'o'i da ake yi na lokacin bacci manzon Allah bai daga hannu lokacin da manzon Allah zai ci abinci yana addu'a baya daga hannu haka lokacin da manzon Allah zai yi buɗe baki in ya gama buɗe baki yakan yi addu'a baya daga hannu akwai lokuta da yawa da manzon Allah yakan yi addu'a baya daga hannu sannan kuma manzon Allah yakan daga hannu ɗin idan ya zo addu'a ka duba fathul bari a mujallar na takwas shafi na arba'in da ɗaya ko miskul khitam shafi na ɗari da goma ko a nan masallaci za mu yi addu'a in mun daga hannu ba mu saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma sallah bayan an gama mutum ya ɗaga hannu ya yi addu'a babu shakka wannan bai inganta daga manzon Allah ba mu ci gaba eh, assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka malam da alkhairi amin wace tambaya ta ta farko ita ce akwai waɗansu mutane waɗanda in sun ga in sun ga wasu masu sa dogon hijabi da niqabi da kuma safa sai su rinka yin maganganu daban da bai dace ba sai eh, suna cewa sa niqab da safat ra'ayi ce ba dole bane har su rinka cewa ai ko a halari an yi bayani cewa dukkan jikin macar aura ne amma banda fuska fuka to yaya bayani yake yaya bayani yake bayanin shine babu shakka an niqab babu laifi mace ta sa amma babu ko shakka sanya niqabi ga mace ba tilas bane babu shakka sanya niqab ga mace an niqab ga mace ba tilas bane mu duba fatawar lajnatul da'ima a mujallar na goma sha bakwai shafi na ɗari da saba'in da ɗaya haka kuma sa socks ɗin ma abin da aka so mace ta yi shine ta san hijabin ta ya ja ƙasa ba ta saka socks ba amma in ta saka socks akwai malamai da suke ganin bai saba ma addini ba in mun duba fatawar lajina har ilau dai a mujallar na 17 shafi na 107 da fatawar shari'a shafi na 741 za mu gani misalin malamai da suke nuna babu laifi don an yi haka kuma idan mutum yana bin addini bai waiwaye ya ga mai yabonsa da mai kushe mar saboda yana yi ne domin Allah kuma duk wanda yake abinsa domin Allah don an aibanta shi bai ko damuwa a kai saboda dama yardan Allah yake nema ba yardan mutum ba amma akan cewa tilas ne addini ya tilasta mace ta sanya niqabi wannan babu shi a addini masha Allah Allah ya saka wa malam da alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low shaping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayan mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya cikin Hausa sifili uku sifili biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi